Kotun Shari'a ta kungiyar Raya Tattalin Arzikin kasashen Yammacin Afirka ECOWAS sai da yawo ta yanke hukunci kan shari'ar da ke tsakanin Muhammad Usman da gwamnatin jamhuriyar Nijar. Inda kotun ta ce gwamnatin Nijar ce ta yi galaba a cewar hukuncin da ta yanke a ranar Talata 31 ga watan Mayun shekara 2022 wanda hakan ya kawo ƙarshen takaddamar da ta ɗauki tsawon lokaci ana tabakata. A ƙarshen zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu na watan Fabrairun shekarar 2021 wanda a sanadiyarsa aka zaɓi Muhammad Bazum a matsayin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya yayin da shi kuma Muhammad Usman dan takarar adawa ya yi ikirarin shi ya yi nasarar lashe zaben bayan ya gama kai da kawo a duk wasu kotuna a matakin ƙasa ba tare da ya yi nasara ba sai ya shigar da karar a gaban kotun ecowas sai da yawo wadda ta yanke hukuncin cewa gwamnatin jamhuriyar niger ce ke da galaba sanoban an yi an gama in ji mai kashi daga kwance a wannan rana ta talata ana can ana zartar da hukunci na rikicin zaɓe da ke tsakanin ɗan takara muhammad usman na rdr canji da ɗan takara muhammad bazin na fnds tarayya yau ne kotun ƙungiyar eku wasu za ta kawo ƙarshen rikicin domin zartar da hukunci a wannan rana ta talata 31 eh, ga watan mai 2021 a abuja babban birnin ƙasar tarayyar najeriya yau ne kotun za ta zartar da hukunci da ba mai gaskiya gaskiyarsa eh, na rikicin zaɓe tsakanin gwamnatin niger da ɗan takara muhammad bazin da ɗan takara muhammad usman na rdr canji Eh, za mu zo kuma da wani rahoto yanzu yanzu nan ba tare da bata lokaci ba eh, muna ci gaba da bibiyar dukkan abubuwan da ke zuwa eh, dangance da shari'a ta kungiyar ecowas na rikicin zaɓe ta faru ta ƙare ta faru ta ƙare ɗan takara mamu usman sai a yi haƙuri a tarbi gaba a zo a kama a yi aikin ƙasa Eh, kannan kuma a yi wa ƙasa fatan alheri wannan hukunci na mashar'anta ƙungiyar ecowas allah sa shi ne alheri ga ƙasanmu allah sa shi ne alheri ga ƙasashen afirka ta yamma eh, da haka shugaba muhammad bazum a ƙara mai da hankali akan aikin ƙasa da kuma sa ido bisa abubuwan da ke tafiya na ƙasa da kuma fatan kowa ya zo ya kama ya bada gudunmuwa domin cin gaban wannan ƙasa da kuma ci gaba wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Bazum. Jamhuriyar Nijar inda babbar kotun haɗakar kasashen ƙungiyar ECOWAS ko ta sai dai yawo a Abuja Najeriya a yau ta yanke hukunci inda ta yi watsi da karar da ɗan takarar shugaban ƙasa Muhammad Usman jam'iyyar RDR canji ya shigar yana kalubalanta zaben da aka yi wa shugaban ƙasa wato Bazum Muhammad a shekara ta 2021 a bara kenan. daga shi ƙorafe-ƙorafe takwas da take yanke hukunci a kai ta yi watsi da guda bakwai kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Abdu Halilu ya aiko mana. Alƙaliya justice atoki ita ce ta jagoranci zaman kotu na yau da ya ɗauki kimanin tsawon lokaci na sa'a ɗaya da kusan minti goma baki ɗaya ta sanar da sakamakon cewa kotun ta yi watsi da wannan ƙara kuma wanda ya shigar da ƙara alhaji mamman usman ba zai samu ko tamma ba game da kuɗin da ya nemi gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar nijar ta biya shi diya metir sila daguma na ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar nijar ga kuma abin da ya shaida mini kan wannan sakamako da kotun ta sanar a yau sakamako a takaice bisa zargi takwas wanda shi mama usman ya yi cikin karan shi a bisa kan harakar zaɓe wanda ya wuce cikin zargin nan takwas duk bakwai kotu ta yi watsi da su guda ce kotu ta ce a cikin zargin nan ta rauraya ta gani shi bai ba da hujja ba amma mu kuma gwamnati ma bata ba da hujja na cewa dan mi ta cire yanan gizo kotu ta ce inda gwamnati ta ba da hujja a bisa kan wannan na ga dalili wanda ya sa ta cire wannan yanar gizo wannan dalilin ya yi karhin aikin bil'adam na bisa kan magana liberté d'expression wannan ba ba da profin shine kotu ta ce to a kan wannan kenan an take haƙƙi na shi mamausuma amma sauran du zargi wanda ya yi duka an yi watsi da su. Wace hujja kotu ta bayar a nan? Hujja da kotu ya ta bada ta ta yi kamar tunda mun ba da hujja na cewa wannan cira intanetin da muka yi don a kiyaye abubuwa wanda ba su da kyau tunda an hwara yin su an yi kone-kone an kashe ma rayuka da a kiyaye wannan tun da ta ga wannan hanyar ne ake kirowa mutane su zo su yi wannan abubuwa da haka na aka cire ko ta ce kamar wannan hujjar da anka bada ta isa ba bisa kan shi wannan tun da gwamnati tana da 'yanci in ta ga abubuwa wanda ba su da kyau wanda za su zakwa wasu hakukuwa mutane a danne su shine wanga na liberté Ko koko a hana mutane kamar su yi taro koko su yi march ga mitin ko wani abu wannan hujjojin da anka bada ko ce ba su isa ba don shine anka ce an take hakin shi yanzu ana iya cewa kenan gwamnati Niger ta nasara game da wannan kara eh to mu da kare muke gani kamar mu nasara busa kan wannan karan tunda karan shi ainihin shi haraka zabe ne anka dauka dim inta ga an yi shara an yi iri iri can a cour constitutionnel kotun na kasa na haraka. zaɓe aka shi aka yi ƙara wanda ya hima ƙara nawa tun da muke ma ba mu ganin irin wannan ƙaruka wanda aka yi akwai wani ƙara wanda ma doka ma bata ma ce ana iya yin wannan karan do an yi su zargin ka dauke su a bisa kan zaɓe ne na cewa zaɓe ba a yi shi ba cikin adalci na cewa kotu ba ta yi adalci ba shari'a da ta yi ba ta yi ba na cewa kuma juju wanda a cikin kotun nan ba su yi adalci ba aka ce hukumar zabe ba ta yi adalci ba ta gwada son ta ga wani kandida bisa kan wani kotu ta yi watsi da su. Ku yaya kuka ji a matsayin ku na lauyoyin gwamnati? Muna son mu kwatanta mutane cewa mu lauyoyi ne mu aikin mu mu zo mu yi magana bisa kan abin da doka ta ci mu ba mu siyasa da na tuntuɓi mai tilirwana abdulrahman lauya da ke kare alhaji mamman usman na jami'ar rdr canji domin ji abin da za su ce game da wannan hukunci sai ya ce da ni zuwa yanzu dai ba su samu takardar da ke kumshe da sakamakon hukuncin ba ka kam kuma da yake an gudanar da zaman kotu ne ta bidiyo ba su ji abin da alkaliyar ta sanar ba a lokacin da take bayar da sakamakon ƙarshe na yanke hukuncin saboda abin da ya kira kuma ya danganta da gurɓacewar sadarwa a lokacin game da wannan hujja lauya larwana abdulrahman mai kare ɗan takara muhammad usman ya ce ba za su ce ufun ba yanzu kan wannan lamari. In yi da cewa zaɓuɓɓuka a ƙasar nan an yi su da Duk wasu mutane waɗanda suka zo ƙarya gaba ɗaya kowa ya sami ne kuma ya tabbatar da cewa an yi zaɓuɓɓuka ne tsakani da Saboda haka mun san shi Alhaji Muhammad Usman an tilasta shi waɗanda rafi ne don a ɓata mu ƙasar Nijar lokaci. Mu mun gode wa Allah da yau gaskiya tabbata a gaban idanun duniya. amma a cewar alhaji abubakar kalibi shugaban yan nijar mazauna najeriya shi kan bai yi mamaki ba don a cewar sa gwamnati ce ke da gaskiya a kotu ita kotun ecowas kotu ce ta mai riga kai da kake kan mulki kai kake da gaskiya in ba ka kan mulki ba ka da gaskiya domin ni ga naune ba ciwo ba a kai ka kotu nan ba ka samun gaskiya wanda ke kan mulki shi ne samun gaskiya to kuma kaga kotu ba haka su gara take so a dan tuntubi lauyan Muhammad Usman mai kara wato Lurwanu Abdulrahman cewa yayi yi zai ce komai ba har sai ya samu kawun kira a hannunsa.